Barka da zuwa tashar tsakar gida. Kalmar su wata rana Mawaƙi Hamisu Breka na shirin sakin sabon bidiyon waka a karo na farko tun bayan nasararsa a waƙar jaruma. Tun bayan sakin bidiyon waƙar jaruman mata ake ta dakon wata sabuwar waƙar jaruman duba da yadda ya nishaɗantar da 'yan kallo a waƙar jaruma wacce yanzu take da makallata sama da miliyan uku. A yanzu haka mawaƙin na shirin sakin wata sabuwar waƙar. Ko da dai mawaƙin ya yi waƙoƙi da dama na sauraro, amma fa tun da ya yi bidiyon waƙar jarumar mata bai sake sakin wata ta ba. Inda waƙoƙin da ya na sauraro sun haɗa da kalmar su alkhairi yadda kunne ya ji, da kuma wacce saki kwana-kwanan nan mai suna masoyi majinyaci. Hawa kuma ya yi waƙoƙin biki guda biyu, ki kika ce kina so da kuma ranar farin ciki. Wasu na ganin cikin sabbin waƙoƙin nasa zai yi bidiyon ɗaya daga ciki, ko kuma a tsaffin waƙoƙinsa da bai riga ya yi bidiyon ba har aka yi bidiyon jaruma wala Allah kuma sabuwa ce da ba a taɓa jin da ba. A yammacin yau dai abokiyar aikin sa Momi gwamba ta wallafa 'yan gajeren bidiyo da waka gani a farkon rahoton. Wanda ya nuna ana kan aikin ɗaukar waƙan ne ta mawaƙin, sai dai bata saka sauti a bidiyon ba. Wanda hakan ya bar masoya da canke canke wace waƙa ce ake ɗauka. Ba ke ba shi ma sannan bai gudun wasu ma zai iya ta da yan adam duk sayadan yana da girma kullum na tunani sai in ba wasu ma